بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan biyu watan safar shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 25 ga watan 11 shi ma shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna kan gabar bayani akan nasabar annabi alaihi salatu wassalam da kakanninsa da sunannakinsu har dai lokaci ya ƙure mana muka tsaya zuwa ga wani kakansa da ake cewa adnan muka ce wannan kakansa adnan din iya wannan gabar shine malaman sira suka yi ittifaki wajen ambatan nasabar annabi dan wane ne jikan wane ne jikan wane ne jikan wane amma bayan adnan din to akwai maganganu na malamai waɗanda kuma kowa ya faɗi abin da ya faɗa to yau shine za mu fara da Zikiru nasabi sallallahu alaihi wasallam ba'da adnan ambatan nasabar annabi bayan kakansa adnan malai yace wa hadha an-nasabu alladhi sukunahu ila adnan la miryata fihi wa la niza'a wa huwa thabitun bitawatir wal ijma' وإنما الشأن فيما بعد ذلك لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال يتي dangantakar annabi da muka ambata muku bayan wato kakansa Adnan ko kafin kakansa adnan wannan babu wani shakka a kai tabbas ne kuma malamai sun yi ittifaki a kan shi amma duk abin da yake bayan wannan adinan ɗin to gaskiya akwai maganganu na malamai a kai wannan dai kafin adinan. ya tabbata bitawaturi riwaya ce mutawatira da ijma'in malamai akai amma sha'ani wa innama sha'anu fi ma ba'da zalika yace babu sabani a tsakanin ahlun nasabi malamai da suke ambatan nasaba da wasu su cikin malaman ahlul kitabi cewa wannan adnan din da muke faɗa adnan yana cikin 'ya'yan annabi isma'il haga wannan fa'ida ne ya kamata mu fahimce ta kenan wannan zai nuna mana manzan Allah sallallahu alaihi salama dangantakarsa tsatsonsa yana tikewa ne zuwa ga annabi Ismail wannan Adnan ɗin duk wanda ka ji an sa masa suna Adnan to sunan ɗan annabi Ismail ne to wannan Adnan ɗin kuma cikin kakannin annabi dan annabi ismail ne wannan malaman nasaba hatta ahalul kitabi wanda ba musulmi ba sun yadda cewa adnan dinnan dan gidan annabi ismail ne yana da kyau mu fahimci wannan gabar da za ta taimaka mana sai ce dan gidan um, ismail nabiyullah ismail annabin allah ne وإذ يرفع إبراهيم القواعد من wannan Isma'il وأن malamai suka ce لم يسكت شيني الذبيح wanda annabi ibrahim ya ɗauke shi ya kwantar da shi ya sa masa wuka zai yanka shi a matsayin ragon sai kuma daga baya allah ya fanshe shi da rago daga gidan aljanna daga nan ne aka sunnanta yin layya da rago amma da ba dan haka ba to ɗaya ne daga cikin 'ya'yanka za ka rinka yankawa kenan duk shekara amma Allah ya kawo wannan misalin ne don ya nuna mana irin yadda annabawa suke da cikakkiyar biyayya ga ubangijinsu a ce mutum yana da imanin da zai ɗauki ɗa falazati kabijihi ya kwantar da shi ya ɗauki wuka zai yanka shi don bin umarnin Allah kai wannan imani ya kai Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin yayin da suka miƙa wuya gaba ɗaya da uban da ɗan sun yadda shi ɗan ya yadda a yanka shi uban ya yadda zai yanka ɗan dan ce masa yayi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara ya kai dan dana ni fa na gani a mafarki gani yanzu ina kokarin zan yanka ka amma me ka gani mafarkin annabawa gaskiya ne tunda Allah ya nuna mun gani ina yanka ka fito zan yanka ka amma me ka gani qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya babana ka aikata abin da duk aka umarce ka da sannu zaka same ni sha Allah cikin masu hakuri salihan bayi na yi da'a na yadda shine falamma aslama wa tallahu lil jabini ya kwantar da shi ya danne kan ya danne goshinsa zai dauki wuka yanka shi sai muka kira shi ya Ibrahim lalle ka gaskata mafarkin da kai to shige cire wukar mu haka muke yin sakayya da bayi ga bayi salihai ko kuma bayi masu kyautatawa na jil musulmi shi ne Allah ce wa bi dhibin azim sai muka yi fanshe shi da ainihin wato wani abun yanka mai girma to abin da nake so in kai mu gare shi wani dan ne annabi ibrahim ya kwanta zai yanka shi akwai sabanin malamai wasu suka ce wannan Ismail ɗin kakan annabi ɗin Muhammadu alaihi salatu wasalam shine wasu kuma suka ce a'a ba Ismaila ne ishaƙa ne to yanzu ɗan abin da za mu tattauna a kansu kenan kafin mu ƙara gaba to shi wa Ismail din yahud zabihu ne wanda aka yanka ala sahihi min ƙauli a sahabati wal a'imma kasir sai ka maka ka huta zancen da ya fi inganci cikin maganganun sahabbai da manya-manyan malamai dan da aka ɗauko shi za a yanka shi ne Ismail wa Ismail Ibn Ibrahim Khalilur Rahman Ismail din shi ne dan gidan Annabi Ibrahim Badaɗin Allah Halilin Ar-Rahman alaihi afdalu salatu wassalam an yi saɓani fi kam abin bainahuma ala aqwal iyaye nawa ne a tsakanin manzan Allah da annabi Ismail mutane nawa ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Ismail alaihi salatu wassalam to nan gurin wasu malamai um, sun tafi akan cewa lalle Ismail ne kamar yadda na faɗa kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kawo eh, wannan Hafiz Ibn Kathir ya kawo a cikin wannan littafin sannan ibn al-qayyim yayi wannan magana a cikin zadul ma'ad wannan littafi mai kyau na ibn al-qayyim dalilan su akan shi isma'il ne ba ishaqa ba um, ibn kasir ya kawo a cikin al-qasas an ruwaito daga abdullahi dan abbas an samu kan rago an rataya shi akan ɗakin kaba a daidai indararren nan na ɗakin kaba ya daɗe kan rago sai da ya bushe kan ƙarƙar. a tarihi can an yi lokacin da malaman tarihi suka ruwaito an taɓa ɗaukan kan rago aka ɗaure shi a jikin indararro na ɗakin kaba indararon nan ya daɗe sai da kan ya bushe ya ke kashe to me ma'anar wannan magana aka ce tarihi ya nuna annabi ismail shi ne ya zauna a makka ina fatan kuna fahimta don haka shi yasa aka yi wannan aikin annabi ishaq bai zauna a makka ba wannan dalili ne daga cikin dalilai na cewa lalle Ismail shi aka yi kokarin a yanka don ya tabbatar da wafadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da wannan babban abin yanka shine aka rataye wannan ragon don ya zama tarihi a cikin kwakwalen mutane kuma wannan shine abin da zahirin alkur'ani ya tabbatar abdullahi dan abbas yake cewa um, ya faɗi haka malamai suke cewa a Muhammadu bin ka'ab al-qurazi Allah ya masa rahama shi ma ya yi wannan magana ya ce fa wannan wanda aka yanka dinnan ko za a yanka dinnan ismail ne ba ishaqa ba ya ce ga Allah yana faɗa wa bashirna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya aqub mun yi bishara wa mata annabi ibrahim da ɗa mai suna ishaqa kuma bayan annabi ishaqa akwai ibrahim ɗaya akwai yaqub muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya kawo wannan aya dan daɗa ƙarfafa wannan ra'ayin annahu isma'il wa laysa bi ishaq yace yadda fashin baƙin yake shine yaya za a yi bushara da samun annabi ishaq kuma bayan annabi ishaqa za a haifa masa ɗa mai suna yaquba yaqub din shine fa baban annabi yusuf ina so ku gane salsalar yanda abin yake ibrahim ishaqa wana ishaqa dan ibrahim ƙasa kuma shi ishaqan sai ya haifi yaqub yaƙub kuma shi ne ya haifi yusuf da yan uwan yusuf ɗinnan nan duka kun ga salsalar ko to shi ma kaga annabi muhammad alaihi salatu tun da can ƙarshe ya zo ibrahim ya haifi isma'il cikin ‘ya'ya da jikokin annabi Ismail a nan ne aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi Ibrahim wannan dattijan da yawa annabawa suna cikiya ne gare shi sa ake ce da shi abul biya. tunda da cijo ne babba ne sai aka ce annabi ya ce Allah ya bashi wani matsayi gaba ɗaya yara ƙanana 'yan duniya da suka mutu a nan duniya idan sun je kiyama suna ƙarƙashin kulawa annabi ibrahim shi kuma aljannarsa tare da yara yake birjin mutum ne mai tausayi mutum ne mai dattijantaka, mutum ne mai barkwanci wa ƙananan yara to anan abin da nake so ku gane wani abu shine idan har ishaƙa ne aka ɗauka za a yanka to me alaƙar me hikimar a ce an yi bushara da ishaƙa kuma ishaƙin za a haifa masa ɗa ƙuba, tunda Allah ya san yanka shi za a yi yaya mutumin da aka ce za a yanka shi kuma a ce an yi an yi bushara za a same shi sannan kuma za a haifa masa kuma a lokacin yana yaro ne karami ba ku gane ba barin daɗa maimaitawa ai ba wasa bane magana yankan gaskiya ne ko ko ba ka bane annabi ishaq yana nan a raye Allah ya ba da labari cewa mun yi bushara wa matar annabi ibrahim za ta haifi ishaqa ta haifi ishaqa shi kuma ishaqan nan zai haifi ɗa yaquba a lokacin ishaqan yana yaro ƙarami to kuma sai aka zo matsalar yankan nan tunda allah ya faɗi magana ya ce za a haifa masa ɗa yaqub to yaya kuma za a ce shi aka ɗauko aka kwantar aka za a yanka bayan Allah ya riga ya ce zai yi nisan kwana da har zai haifi ɗa a ah? da ba gaskiya ba ne ban sani ba ko an fahimce ni eh jarrabawa ce so don abin ya tafi siyaƙi ya tafi kai tsaye babu wani kwangwabakon baya ba ishaqa bane aka ɗauko za a yanka shi isma'ila ne kun fahimce ni wannan ɗaya ne daga cikin dalilai akwai maganganu da yawa cikin maganganun malamai um, wadda suka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rahama duk da cewa wasu malaman sun faɗi cewa ishaqa ɗin ne cikin magabata amma dai ana cewa zancen an ciro shi ne daga an ɗauko shi ne daga kabul ahbar daga cin littattafan ahlul kitabi babu wani hadisi ingantacce daga manzan Allah da ya tabbatar da cewa isa ne kun fahimci wannan da kyau ko tayyib sai ce fa aktharu ma qila 40 aban can da yace wa qad ikhtulifa fi kam abin bainahuma ala aqwalin wasu suka ce iyaye guda arba'in ne wasu suka ce iyaye guda bakwai ne saba'ata aba wasu suka ce tis'a wakila khamsata ashara sun maktulifa fi asma'ihim an yi sabani akan sunannakin su yace wa qad kariha ba'du salaf wal a'imma ila ma da adnan saboda wannan sabani da yake tsakanin adnan da annabi ibrahim salatu malamai sun yi saɓani suka ce bai kamata ba ma a rinka ambatan iyaye na wani saboda akwai maganganu da yawa ba a rike hakikanin yadda al'amari yake ba wai huka an malik ibn anas al-asbahi al-imam rahimahullahu annahu kare zalik an ruwaito malik shi ma ya kyamaci haka ya ce kada a yi wannan kawai a bashi iya adnan din imam abu amr ibn abdul barri a cikin littafin al'imba ya ce walladi alaihi a immatu hada sha'ani fi nasabi adnan abinda malaman wannan sha'ani na ilimin sira suke kai nasaban nan ta adnan suka ce adnan to ga sunan nakin za a taka kawowa adnan ibnu udat ibnu muqawwim ibnu nahur ku yi haƙuri da sunan nakin za ku ji su daban ba irin sunan nakin da muka saba ba ne sunannakinsu ne na can 'ya'yan annabawa da jikokinsu mu nan gaskiya ba a fiye sa sunan ba ibnu ah, tairahi ibnu ya'rub ibnu yashjabu ko yashjubu ibnu nabit ibnu isma'il kaga yadda sunan ya ko ibnu nabit ibnu isma'il ibnu ibrahim khalilur rahman shi kuma ibrahim din babansa sunansa tarih baban annabi ibrahim sunansa wai tarihu ka ji wani suna ko idan ban gane ba shine azara can da Allah ya faɗa cikin an'am wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka qaumaka fi dhalalin mubin baban annabi ibrahim ko dai ka ce sunansa azara ko ka ce sunansa tarihu to wannan kuma raddi ne ga 'yan bidi'a da suke cewa azara ɗin nan ba baban annabi ibrahim ba ne kaga anan aka ce ibrahimu ibnu taihar afwan ibnu tarih tarih ɗin nan shine azara so baban shi ne kamar yadda suratul maryam ta tabbatar da yawa ayoyi shi kuma baban baban annabi ibrahim sunansa nahur shi kuma shi ma babansa sunansa sharukh shi kuma dan gidan ra'u shi kuma dan gidan falih shi kuma dan gidan aibar shi kuma dan gidan shalikh ko shalakh shi kuma dan gidan arfakhshaz arfakhshaz shi kuma dan gidan sam shi kuma dan gidan nuhu nuh kun nuh ko ka duba yadda nasabar take nuh nuhu shi kuma ɗan gidan lamik shi kuma kakan annabi nuhu sunansa mutawashlakh shi kuma baban kakan sunansa akhnuk wai akhnuk din nan akhnuk din nan shi kuma shine idris kuna ku ganewa kenan annabi ibrahim shi kansa cikin kakanninsa annabi nuhu to shi kansa annabi nuhu cikin kakanninsa akwai annabi idris kun ga yadda sansalar ke tafiya ko kamar in kun lura annabawan nan suna da alaka da dangantaka idris annabiyu alaihi salam annabin nan fi ma ya na cikin abinda masu tarihi suke ko sira suke rayawa Ibn kasir ya ce wallahu alamu to abin ya yi nisa ne shi sa ya ce wallahu alamu wa huwa awwalu bani adama utiyan nubuwa ba'da adamu shisu to ga fa'ida jama'a annabi idris annabi idris shine annabin farko da aka fara ba wa annabta bayan annabi adam da annabi shisu kenan annabi shisu da annabi adam su ma suna gaban annabi idris amma a tarihi da aka ba wa adam da shi su aka ba su annabta wanda ya biyo na uku shine wa annabi idris kaga kenan tsoho ne dattijo ne can gaba yake sannan abu na biyu malam a duk duniya mutumin da ya fara rubutu da alkalami shine annabi idris biron nan da muke sawa asalin wanda ya fara rubutu da alkalam shine wa annabi idris to shi kuma babansa ibnu yard ibnu mahlil ibnu kainun ɗan gidan yanish shi kuma ɗan gidan shisu annabi shisu shine muke cewa shitu to shi kuma shi tun dan gidan waye dan gidan annabi adamu shi tun dan gidan waye dan gidan annabi adamu adamu fa shi ne wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-alil yanzu mun gane yadda salsalar take ko jayyid shi yasa wata ran a hadisi annabi yake cewa kaga annaba wannan fa duk yan uwan juna ne eh duk yan uwan juna ne idan ka biyo ka biyo salsalar imam ibn kasir um, yake cewa هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني sahibu sirar nabawiyya haka wannan magana da na faɗa muhammadu bin Isa ga ambace ta mai littafin sirar nabawiyya gairi min ulama in nasab daga cikin malaman nasaba yace wa nazama zaka abul abbas abdullahi ibn muhammad nashi al-mu'tazili wani babban malami ba mu'tazili ne amma yayi waka akan haka a cikin kasida yamdau fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yaban annabi yace wa qad awradaha al-imam Abu Umar ibn Abd al-Bar Abu Umar ya kawo ta wa shaykhuna da malamin fi tadhibihi yana nufin tadhibul kamal malamin na shine al-Hafiz Abu al-Hajjaj Abu Yusuf Yusuf ibn Zaki ibn Abd al-Rahman al-Mizzi shine mai mai littafin tadhibul kamal wa hiya qasida baligha qasida ce mai balaga yace مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حدودي من كريم المآرب مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حدودي من كريم المآرب مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه أم مبعد ومقارب yace fa jami'u qaba'il al-arabi majmu'una ma'ahu fi adnan wa li hadha qala Allah ta'ala qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba Abdullahi dan Abbas yake cewa lam yakun batnun min quraish illa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim qaraba طيب wannan um, malami ya yi magana ne yana yaban annabi alaihi salatu wassalam tun can da da mutazile ne Um, cewa ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaban da yake wa manzon Allah yaban yana neman ya samu wato dukkan rabansa da Allah ya rubuta masa ya samu na karamci falaloli masu tarin yawa ya yabi mutumin da yake um, shi kaɗai ya ƙetare dukkan wani abin yabo da sifofinsa da mai kusanto da shi da mai nesanta shi duka kowa ya yadda annabi sama yake da kowa ya ce dukkan ƙabilun larabawa dudduka suna haɗuwa ne akan wannan adnan ɗin wannan ma wata fa'ida ne dubba laraban duniya ƙarshensa zai tike ne akan me adnan to shine Allah ya faɗa ƙulla la salukum alaihi ajiran illal mawadda mawaddata fil ƙurba ba ni neman ku bani wani lada illa ku nuna ƙauna a cikin dangin annabi abdullahi dan abbas ke cewa babu wani gida daga cikin gidan ƙurayshawa duk ƙuraishawa gaba ɗaya face annabi yana da dangantaka a cikinsu shi yasa ma ake ce da shi annabi ba ƙuraishi annabi ba ƙuraishi to a can ina so mu ɗan koma baya kaɗan inda aka kawo wannan nasabar tsakanin adnan ɗin nan har zuwa ga annabi adam ko ba an ta kawowa ba dan wane ne aka kawo nuhu aka kawo idris aka kawo shisu aka kawo adam ko an ambato mutane cikin wasu annabawa ne wasu ba annabawa bane ba a nan ina so ku gane cewa kenan ta ƙarƙashin tsatsan annabi adama alaihi salatu wassalam allah ya fitar da annabawa masu tarin yawa ko ba ka shi yasa kuma ake ce da shi abul bashari shine baban halitta na dan adam baki daya to anan malamai suna faɗa abin da ke tsakanin annabi ibrahim da annabi adam mutanen da suke tsakanin annabi ibrahim da annabi adam hakikanin gaskiya ba wani wanda ya isa yanke maka zance kai tsaye ya ce maka ga sunan wannan ma da aka kawo anan wata fahimta ne ko ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai da ibnu kasir ya kawo saboda Allah ya faɗa alam ya'tikum naba'u ladina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa samuda walladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah Allah da kansa yace mutanen nan da suke ya ambato da suke tsakanin annabi Ibrahim zuwa ga Adam ba wanda ya san su in ba Allah ba a cikin suratu Ibrahim a wata ayar cikin suratul furqan Allah ya ce wa adan wa samuda wa ashabar rassi qurunan wa qurunan baina zalika kathira da da ada da adawa da samudawa da ashabar rassi yace akwai karnoni da yawa duk karni ɗin shekara ɗari ne to qurunan ba'da zalika baina zalika kathira suna da yawa kaga qur'ani ma cewa suna da yawa bi fadi iyakansu ba a wata ayar wa adan wa samuda wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah a cikin um, wannan aya kenan haka ibnu sa'ad ya kawo a cikin at-tabaqat bi isnadi ingantacce shi yasa wasu malaman suka ce sai dai a kamanta amma ba wanda ya ce maka ga hakikanin dan adam inda yake wannan tsakani na dangantaka wallahu a'lamu ina fatan yan uwa suna tafiya muna tare yanzu mun gane cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabarsa dai karshe tana tikewa ga waye annabi isma'il amma da isma'il din kuma shi dan gidan waye annabi ibrahim to yana da kyau a matsayinka na musulmi ka san annabinka daga ina bullo ko ba ka bane ba yawwa shi sa manzon Allah yake ce da annabi ibrahim babansa ne wata rana da aka haifa masa da yar matarsa wannan baiwa mariyatul qibtiyya mariya muke faɗa da hausa aka yi masa haifuwa da asuba a da daddare da asuba ya idar da sallah sai ya juyo ce ya ku mutane wuli dali gulamun albariha an haifa mun ɗa jiya da daddare shine albarihatu al'ams a larabci jiya amma jiya da daddare albarihatu ake cewa ya ce jiya an haifa mun ɗa da daddare inda jiya da rana ne sai ce bil amsi amma tun da cikin dare aka yi masa haihuwar sai ce albariha ya ce wasammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sawa wannan ɗanawa sunan babana ibrahim wannan shine abin da nake so na kai mu gare shi ashe annabi ya faɗa cewa annabi ibrahim babansa ne babansa yana nufin yana cikin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin shi ku duba hikima ta ubangiji dan allah girma manzan allah sallallahu alaihi sallama ka duba tsawon shekarun ka ƙurunan bai na zalika kafira duk annabawan nan da suka zuka shuɗe kuma annabi ya ce annabi muhammad shine shugabansu kuma sun yadda aka ce kuma duk al'ummomin da suka zo ga baki ɗaya suka yi rayuwa babu al'ummar da suka yi al'ummar annan muhammadu daraja mu ne na ƙarshe kuma amma idan an zo hisabi mu za a fara yi wa sai an sallame mu saboda alfarmar annabi Allah zai ce a sallame su maza su shiga aljanna masu shiga masu tafiya wuta kuma su tafi sannan a zo kan sauran annabawa za a zo maganar ceto hadisin shafa'a duk annabawan nan da aka ambata za a zo ulul azmi minar rusuli za a bibice su ana neman su ba da ceto ba za su iya ba sai ce ba za mu iya yi ba sai a tafi wurin annabi alaihi salatu wasalam sai ce ni ne na cancanta ana laha ana laha duka waɗannan suna nuna mana daraja da matsayin wannan annabi da Allah ya mana arziki muka taso cikin al'ummarsa sai dai mu yi fatan Allah ya ba mu ikon mutuwa a kan sunnarsa kuma ya taimake mu mu bi shi hakikanin bi kuma ya raba mu da kaucewa kar mutum ya wayi gari yana faɗa da abin da annabi ya zo da shi wannan shi fi komai ciwo ka tashi kana tuciyar kai dan al'umma annabi ne amma an rikita maka addininka an ruɗa ka an ɗebo maka bidiyoyi an cusa maka abinda annabi ya ce kar a yi abinda annabi bai yarda da shi ba aka sa da shi kake wa Allah bauta kuma an sana ka fahimci gaskiya ga ka balagagge da hankalinka da iyali da 'ya'ya da komai amma baka da hankali sun mai da kai mahaukaci sun hana ka gane gaskiya ka wayi gari kayan da annabi ya zo da su kana faɗa da su haga wannan ai kasuwa ta ci ta tashi da mutum to jama'a kun san wani abu wannan shine sirri in ka zo sallah ka dinga ihdinas siratal mustaqim kullun ka zo sallah in dai kace ihdinas siratal mustaqim to ka rinka tunowa ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya wacce take daidai wanda annabi ya zo da ita duka wannan tarihin ana faɗa ne don a nuna mana muhimmancin annabi shi ne ƙarshen zancen ina fatan kuna fahimta wanzu Allah ya nuna cewa dangantakar sa zaɓaɓɓiyar dangantaka ce kamar yadda hadisi ya zo wato cikin muslim ya ce wa huwa safwatullahi minhum kamar rawahu muslim fi sahihi an wasilata bin al-asqa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi annabi yana cewa inna allah tara inna allah tara kinanata min walad isma'il allah ya zabi kinana kinana cikin ƴaƴan annabi isma'il ne ya zabe shi sannan kuma sun maktara min kinanata quraishan a cikin ƴaƴan kuma ya zaɓi quraish daga kinana ya zabi quraish quraish din ai sunan wani ne shine kuma ka gani walad isma'il kinanata daga kinana kuma a cikin yayansa akwai quraish to shine ake ce annabi ba quraishi kenan cewa ba quraishin an danganta shi ne da wani kakansa can ina fata ana fahimta kuma sai aka sa wa sunan kabilar quraishawa ashe wannan quraish din sunan wani ne cikin 'ya'ya cikin jikokin annabi isma'il to duk aka zazzabe su sun maktara min quraishin bani hashim kaji ko sakcin ƙuraish kuma aka zaɓi bani hashim banu hashim hashim din shi ma suna ne shi yasa ake ce da manzon Allah hashimin dangi ba hashimi ne hashimu sun maktara ni annabi ya ce to ni kuma Allah i zabe ni min bani hashim daga daga bani hashim na hadisin musulmi da tirmidhi da imam ahmad da ibn sa'ad a cikin at-tabaqat suka rawaito wa kadhalika banu isra'ila to sai da kan banu isra'il kuma anbiya'uhum wa ghayruhum yajtami'una ma'ahu fi ibrahim al-khalil yanzu wannan kaga layin layin annabi muhammad kenan da sauran annabawa ko to sai kuma banu isra'ila annabawan su baki ɗaya su ma duk suna tikewa ne kan wannan dattijan annabi ibrahim kai wannan bawan allah allah ya masa zuriya mai kyau shine amfanin aihuwa sai mutum ya haifa ya haifa an aka shekaru sai kaga an samu 'ya'yan kirki 'ya'yan albarka ta ƙarƙashinsa ta dalilin sanadin 'ya'yan da ka haifa aka samu wancan aka samu wancan duk kuma sun yi alheri da 'ya'ya da jikoki kana lada tun da kai ne sababin zuwan su duniya ba wanda zai je toshe mahaifar bai ce a kwaya biyu sun ishe shi wani ya ce kwaya biyu sun ishe shi aka haifa masa biyu rak shi kenan aka je aka ɗaure mahaifa aka hana mata haihuwa suka yi ta ci suna ƙoshi su hau mota su gina gida mai kyau suna dariya wa masu 'ya'ya suna cin wahala sai Allah ya jarrabe shi 'ya'yan gaba ɗayansu su biyu suka fada suka shiga cikin swimming pool an shi an je wanka wata ran duk suka mutu a take 'ya'ya biyan suka mutu kurmus to ya dawo kuma yana Allah Allah a dawo mun da wasu to kuma an daure mahaifar an toshe kuma haihuwar ta gagara zuwa haka ya tara dukiyar ya tara duk abin da zai tara ba wanda zai gaje shi cikin yaya sun riga sun mutu za ka iya zuwa ka haifi kwaya uku kwaya hudu kwaya biyu din da ka ce Allah ya jarrabe ka duk su zama mutanen banza ba ka da wani haraji za ka rinka samu na alheri bayan ka mutu sai dai sharri amma in kana da su da yawa watakila in wancan ya kauce wannan ya tsaya kuma ko addu'a ne da mutum biyu su yi maka ba gwanda mutum hudu su maka ba a ɗauka duk duniya ba wanda zai maka addu'a sai 'ya'yanka ka san dai wanda yake da 'ya'ya masu yawa shi ya fi samun addu'a ko kowa zai manta da kai amma 'ya'yanka ba za su manta da kai ba in ka musu tarbiya to idan suna da yawa kaga za su yi taimaka addu'a to kuma Allah yana karban addu'an nan ta 'ya'ya ga ubansu ba da yake karban addu'ar uba ga 'ya'yansa to shine sirrin to annabi Ibrahim ya haihu tabbas albarkacin haihuwa da yayi Shi ne kun ga aka samu wannan al'umma mai tarin yawa to kai ma baka san me zaka bari ba allazi ja'ala Allahu fi dhurriyyati an-nubuwata wal kitaba Allah ya sanya annabta da littattafai da aka ta saukarwa a cikin zuriyar annabi Ibrahim wa hakaza amara Allah subhanahu wa ta'ala bani Isra'ila ala lisani Musa haka Allah umarci bani Isra'ila harshe annabi Musa wa huwa fi at-taura yana a cikin at kamar kama zakarahu ghairu wahidin min al-ulama kamar da ba ɗaya ba daga cikin malamai suka ambata min man jama'a bisharatul anbiya bihi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka hada bayani akan bisharar annabta ko bisharar annabawa da annabi duk annabawa na aka ramka sai da suka yi bishara da zuwan annabi kowane annabi idan ya zo ya yi bayani bayanan sai ya ce akwai wani annabi babba da zai zo kaninmu ne karami ne amma shine babbanmu shine muhammadu dan abdullah inna allah ta'ala qala lahum ma ma'anahu a cikin ma'anar abinda suke faɗa Allah ya gaya musu cikin wahayi su annabawa sauqimu lakum min auladi akhikum nabiyyan kullukum yasma'u lahu wa aj'aluhu aziman jiddan wannan ma'ana ne ba wai aya bace ba zan kawo muku ko zan tsayar muku cikin ƴaƴan dan uwanku annabi Isma'il jikokinsa kenan zan kawo muku wani annabi dukkan ku annabawa dole ku saurare shi sannan kuma a ja'alhu aziman jiddan zan sanya shi ya zama mai girma babba ana nufin annan muhammad kenan to shine malam ibn kasir ya ce walam yulad min bani isma'ila a'zama min muhammadin sallallahu alaihi sallama. a cikin ƴaƴan annabi isma'il ba a taɓa haifan wani mutumin da ya fi manzon Allah daraja ba ba a yi shi ba babu wannan mutumin kwata-kwata Do Allah malam kaji wata falala duk yayan annabi ismail ka saukakar ba wanda kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai bari ma ballam yulad min bani adam ahadun duk cikin yayan annabi adam mu koma asalin tushen ma duk gaba ɗaya ba wanda kai annabi muhammadu kuma wala yuladu ila yuladu ila qiyamis sa'ati har tashin alkiyama ba za a haifa ba a'zamu minhu sallallahu alaihi wasallam wanda fa annabi faqad sahha annahu qala ya inganta annabi ya ce shi da kansa ya faɗa ana sayidu wala da adam wala fakhara ni ne shugaban faɗan adam ke ɗaya duk 'ya'yan annabi adam ni ne shugaban su amma fa ba tare da alfahari ba Allah ne ya bani ya kaji yace adam fa man dunahu min al anbiya itata liwa'i da annabi adamu da wanda suke karkashin sa gaba ɗaya suna karkashin tutata ne ranar tashin alkiyama hadisi ne sahihi bi shawahid imam ahmad ya rawaito shi da abu ya'la da imam tayalisi yace wa saha anhu annahu qala saqumu maqaman yarghabu ila al-khalqi kulluhum hatta ibrahim yace ni fa ranar tashin kiyama zan tsaya a wani matsayin da wallahi duk wata halitta sai ta yi sha'awar wannan matsayi nawa har annabi ibrahim din baban nawa sai ya yi burin ina ma da shi ne da wannan matsayin hadisin imamu muslim da imamu ahmad da abu dawud da nasa'i wani matsayi ne wannan shine al-maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah ta'ala matsayi na abin yabo wanda Allah ya masa alkawari sallallahu alaihi sallama. Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a alkiyama zai tsaya a wani babban matsayin da duk duniya ba wanda ya kai wannan matsayi kuma kowa sai ya sha'awarsa shine aka ce kullun idan aka kira sallah kai wannan addu'an Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته شيني المقام Mahmud wanda kai masa alƙawari? Allah alkawari ya ce ka shirya zan baka wani babban matsayi a kiyama to wannan shine wannan matsayin shine annabi yake cewa duk wanda aka kira sallah to yi min addu'a Allah ya tabbatar min da wannan alkawari shine ba a son musulmi a gama kiran sallah ba kai wannan addu'ar ba ka yi salatin annabi ana gama kiran sallah sai kai wannan shi annabi ya faɗa hadisin muslim duk wanda ya yi wannan addu'a bayan an gama kiran sallah yayi mun min salati ya wannan addu'a to ceto na ma ya tabbata gare shi kawai zan cece shi to kaga bai kamata mu sakaci ba ana kiran sallah muna hayaniya ko ana kiran sallah muna surutu ko kuma a ta kiran sallah a gama ba musamman an gama ba kuma yi alkawari ya ce daga cikin addu'o'in da aka da su a matsayin bonus duk addu'ar da aka yi ta bayan kiran sallah ana kyauta zaton Allah zai karbe ta bari maimaita duk wanda yake da wata addu'a da yake so Allah ya karba masa da gaggawa to ya rinka kimtsawa bayan an gama kiran sallah ya rinka jefa addu'ar dan tana cikin addu'o'in da Allah yana karba saboda me saboda albarkacin ka roƙa wa manzon Allah al-maqamul mahmudu to kai ma Allah zai karɓi naka addu'ar Wannan ka duba falala fa mai tarin yawa yace wa huwa shafa'a al-uzma shine samar wa mutane babban ceto allati yashfa'u fil khala'iq kullihim wanda za a nemi ceto annabi zai ceci al'umma ga baki ɗayansu su ليرحمهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر ceton shine annabi zai je ce ya Allah yau kayi fushin da baka taba yin irinsa ba al'umma suna cikin wani hali na kakani kayi ya Allah ka taimake su ka waiwaice su ka zo ka yi musu hisabi kowa ma ya san matsayinsa saboda Allah zai bar mutane a ta tsayawa shekara arba'in a tsaye kawai an saukar da rana kawai kawai ba a ma ina za a ji ba ga yunwa ga ishirwa kuma mutuwa kwaya ɗaya ce ba a yin biyu a rude da annabawa da manzanni da malamai da shehunai da almajirai da maza da mata da sarakuna da ƙanana da waye kowa da kowa da dabbobi da awaki da tumaki da kiyashi da karnuka da aladu da raƙuma da komai da kasance diga. za a yi wannan tsayuwar Allah zai yi banza da mutane mutane da kansu akar makallahu don wahala ba san kowa ba ba san juna ba za su yi shawara su ce kai ya kamata mu je mu nemi manya a cikin su roƙi Allah fa wannan fushin da yayi ya kamata ya fudda mu daga cikin halin nan a lokacin gurin wa za a je annabawa shi yasa duk wanda ya lata ya kai cewa ka rike wani shehi wai shi zai jagorance ka ko zai rike ka a kiyama ya kai ka ya baro kowa da in ya zo faɗan da zai dole ce annabawa ake nema to duk wanda ya ce za a zuba ka aljihu a yi firo da kai a jira da kai aljanna ya gama da kai ya mari na maka hankali ya ɗauka ma ƙwaƙwalwa ka ta majina ce ba ta aiki annabi ake nema kuma annabin shi kansa wallahi wallahi shi kansa annabin shi kansa wallahi sai ya ce ya gaji bai zai ba za su ce Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba a je gurin nuku kai ne annabin farko cikin annabawa da ka zo kai ta wa'azi kai ta wa'azi kai ta wa'azi ka fi kowa daɗewa shekara dubu kai kana wa'azi babu shekara hamsin ka roƙa mana ubangiji ya yi mana wannan damuwa ya ce izabu ila gairi ku tafi wajen wani nikan ba zan iya ba ni ma ta kaina nake yi ba ku san abin da na yi wa Allah ba akan ɗana na roƙan wa ɗana na ce shi ma a kawo shi alhali ba musulmi ba ne ya nuhu innahu laysa min ahlik wa amalin gairu sale ku je gurin wani ku je gurin Ibrahim annabi Ibrahim shine abul anbiya idattijo baban annabawa a je wurin sai ce ina ni ma ta kaina nake ni ma na yi wani abu da ina jin tsoron kada Allah kama ni da shi yau mun zo muna tafiya da ni da matata wani sarki yana kwace mutane mata da ya zo ya tambaye ni wannan matar ka ce kowaye sai na ce masa a yar uwata ce wannan kalmar tauriya ne yace ina jin tsoron kada Allah ya tambaye ni me yasa ban ce matata ba ce yar uwata ka ji fa matarka ba yar uwarka bane yana nufin yar uwarsa ce addini saboda shi wannan sarki in dai da matarka zo sai kwace matar ta kai kore ka to sai ce masa a yar uwarsa ce sai aka bashi ya ce ina jin tsoron wannan haka aka yi ta lissafa aje gurin isa aka je wurin annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce wai ai ni ma ina da matsala babba ina jin tsoron kada Allah kama da ita ni da mutane suka mai da ni Allah ni da sai da Allah zai zo ma zai tambaye ni anan ma a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah isa kai ne ka gaya wa mutane su riƙe ka kai da mahaifiyarka cewa ku alloli ne ba ni ba ba Allah ba qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ni ma Allah zai mun wannan tambayar ku je gurin Adamu Adam zai ce wai ina ni ma yau ba zan iya ba ni ma ina da matsala kun manta da ni da Allah ya gaya mu a gidan aljanna kar in ci wata bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin shedan yazo ya rude mu fadallahuma bi ghururin muka ci wannan bishiyan Allah ya kore mu daga gidan aljanna ni da Hawwa'u matata ibitu minha jami'an ku sauka ku gangara to ina jin tsoron kada ni ma Allah ya ritsa ni yau ya tambaye ni a wannan rana ba zan iya ba malam duk annabin da aka je ko manzon da aka je cikin ulul azmi minar rusuli din nan manyan manzanni aka je kowa cewa ke ni ba zan iya yi ba daga ƙarshe za a ce to a tafi wurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine za a je gurin annabi muhammad alaihi salatu wassalam idan aka je wajensa sai ce ana laha ana laha ni ne na cancanta na yi wannan ceto don ku Allah ya mun alkawari zai bani wani babban matsayi a kiyama wannan shine matsayin annabi zai tashi ya sujada duk da an gama yin sallah an gama abin da zai sujada ya kama goshinsa ya yi ta yi wa Allah wani irin kirarin da a duniya bai taba yi wa Allah ba ya yabi Allah ya faɗi maganganu ya zubar da hawaye dama haka ake ana nema wajen Allah gajiyawa ake nunawa Allah zai ce da mala'iku ku gaya masa irfa rasak <coughs> daga kanka saltota roki abin da kake so za a baka washfa a shaffa kuma ka nemi ceton za a baka ceton yau ne annabi zai ce ya rasu ya ubangiji alfarmar da muke nema a gare ka yau ka yi haƙuri wannan fushi da kai mutane gumi ya kawo musu wani iya idan sa wani iya gwiwa wani ƙugu gumi ba wani yana linƙaya cikin gumi ma yadda ka san cikin maliya kogi tsabar gumi ne gumin mutane kwakwalwa ta fashe ta narke ya Allah ka taimake mu kama kawo sikeli a yi hisabi kowa ma ya san matsayinsa kawai ba wai baka taimake mu kai mu aljanna ba a'a a yi faslul qada a yi hisabi kowa ya san inda zai tafi to a lokacin shine Allah zai sa mala'iku su je su kawo sikelai mala'iku a riwaya aka ce za su yi dakon sikeli na auna aikin ɗan adam wa nada'ul mawazin al-qista li al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a yace za mu kafa mizanai za mu kafa sikelai na adalci a wannan rana ta alkiyama kuma wallahi ba za a cuci kowa ba kwantar da hankalinka wallahi a kiyama Allah ba zai cuce ka ba a nan duniya ne watakila za su iya zaluntan ka amma a kiyama babu to shine za a zo mutane mala a zuba su alayi za a zo kuma ba da littafi wani a bashi ta dama wani a bashi ta hagu matsayi matsayi ne kiyama malam gida gida ne wajen ba da littafi daban wajen auna kaya na skeli daban malamai suke sabani shin kayan da aka zo da shi shi za a auna ko mutum din wasu ka ce a lada za a auna yawan ladanka a shin ladanka da zunubinka wanne ya fi yawa in an dora sikeli wanda ya fi yawa ko da kwaya ɗaya ne kawai kai ɗan ɓangaren ne idan ladanka ne fi yawa da kwaya ɗaya to kawai ɗan aljanna ne ka duba ramar Allah idan kuma zunubinka ne ya fi yawa ba ka da istighfari mai yawa ba ka da yawan sallah ba ka da yawan nafila ba ka da yawan karatun qur'ani ba ka da yawan aiki alheri zunubinka ya ɗara kamar yadda a nan duniya in baka yi jarraba za ga mummunan sakamako ko to haka a can ne to sai Allah ya ce ku kai shi wuta wasu kuma malamai su cewa suka shi mutum din za a dauka a dora sikelin guda biyu ne idan mutum yana da ayyuka masu yawa na alheri to sai ya zo da nauyi shi din mutum an dora shi yana da aikin alheri da yawa sai ya zo da nauyi ana dora sai ga ya ja laba da yawa sikelin yayi nauyi sai a ce wannan yan aljanna kenan yayi sallah yayi karatu yayi akida yayi kaza yayi kaza yayi kaza idan kuma ba shi da ayyukan alheri masu yawa manzo Allah ya ce za a zo da mutum iya girma ganin ka iya girmansa amma wallahi aka dora shi a sikelin nan la yazinu inda Allah janaha ba'uba a wajen Allah wallahi bai kai fiffiken sauro nauyi ba empty idan suka dora shi a sikelin sai zama empty bamu shan fera me faru bai aikin alheri ba sai Allah ce kai shi wuta to wannan ayyukan fa za a yi na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta hakan ma ba za a yi shi ba sai annabi ya yi mana wannan ceton to shine almaqamul mahmudu da aka ce in an zo kiran sallah ka rinka wa annabi wannan addu'a da wannan salati kamar yace yace kama ja'a mufassaran fil hadisi sahiha kamar yadda ya fassara shi a hadisai ingantacce daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yace wa ummuhu aminatu bint wahab mahaifiyarsa ita ce amina bint wahab ibnu abd manafi ibnu zuhra ibnu kilab ibnu murra wannan shine fassara kuma shine bayanin nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama da malamai ahlus sunna suke ta yi kullum a cikin littattafai na sunna don a bayyana daraja da matsayin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya tashe mu cikin al'ummarsa Allah ya samu cikin waɗanda zai ceta abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu